alamar lalacewar musulmi shine wasa da sallah don bayan tauhidi sallah ce ke bi komai ya taso musulunci ma ci ake ai sallah in za ka yi aure mai aka ce ka fara yi kai sallah salatul istikhara in ka yi sabo mai za ka yi salatul tauba in kana da bukata salatul haja na salatul tasbih in azumi ya zo mai ake da daddare sallah mun kama ramadana in an je maka ma sallah ce wani ce shi maka tana ba shi mamaki da ya kwanta ce allahu akbar da ya fito ya sallah ya koma da ya kwanta ce allahu a kai wai gari na ba a komai sai sallah to sallah menene ake cewa maji maka burin maje haji sallah to kaga in idi ya zo ma dai sallah ake yi in juma'a ta zo sallah ake yi gaba ɗaya addinin sallah ne yauwa mutu ya mutu ma a raka shi da sallah sallah ita ce addinin gaba ɗaya farilla da nafila da mustahabbi da me ake buɗe farkon wuni da sallah raka'atul fajari da me ake rufewa da sallah shafi'i da wutiri ka buɗe da sallah ka rufe da sallah ka buɗe da sallah ka rufe da sallah ga sallolin dare ga sallolin rana ga kuma nawafil masu takewa farilla baya da masu shiga gabanta da masu shiga bayanta kafin azar bayan azar kafin la'asar bayan magariba kafin isha bayan isha kafin bacci bayan farkawa in ba za ka yi sallah ba kawai dai ka daina addinin nan amma shi kawai sallah ita ce shi yasa bahaushe ya gaskiya da ya ce sallah cinikin dan musulmi eh, ita ce kasuwa ka ita ce jarinka shi yasa umar sayyidina umar ya ce babu rabo a cikin musuluncin wanda baya sallah ko ni malaminmu da an zo an ce kana laifi sai ce yana sallah ce a yana sallah ya ce zai gyaru ce an kaga mutum ya lalace in kaga ya fara baya baya da masallaci yana makara a sallah to alamar lalacewa ta kuma yanzu zaka ga ai duk wanda ya fara lalacewa inda yake masa nauyin zama masallaci abin yanzu mutum sai ka ganshi yana ta daga karfe amma ba zai iya daga bargonsa ya sallah asuba ba amma ka gan shi a coach ya ba shi aiki ko ya je filin abin nan ya je gym ko kuma ya zo filin bal an ba shi aiki ana yana ta yin gwale-gwale yana ta yin gwale-gwale ko ka gan shi yana daga karfe ko ka ga ya wuce da gudu yana wai zai rage kiba amma ya kasa daga bargonsa lokacin da aka ce as-salatu khairu minan nawm ya je alwala ya sallah idan ka bari shaidan ya nauyaya maka jiki a wajen sallah ya gama da kai wai za qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wala yazkuruna Allah illa qalila alaman munafunci ce a kira sallah ka tashi kana wash wuyi wani da an kira sallah ransa ya ɓaci ke ah, ha azhar ta yi to ba ta yi ba me kake har Asar ta yi kai yanzu fa muka yi sallah kaga har ta yi saboda ba ita kake jira ba so ake musulmi kawai sallah kake jira ko me salatu hayya ala sala hayya ala falah qad aflaha almu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un kun ga Umar da ciwon da komai amma yana cewa la hazza fil islam liman taraka sala babu harabo a musuluncin wanda ya watsi da sallah wanda yasa wasu sahabbai suke ganin sahabbai suna ga wanda ya bar sallah kawai ya fita musulunci a gani al'ahadu lazi bainana wa bainakum as-sala man taraka faqad kafara fasalla umaru sai umar ya yi salla wa jurhuhu wannan raunin ya abu daman yana zubar da jini yana salla tunda kaga za a yi ruku ko in yi ruku matsa cikin sai ga jini yana tsatsafowa amma bai daina sallar ba haka yi ta cikin jini lafa aka malam ta zaki umar ya gama yawo allah wannan alhakin ba za ka iya goge shi ba kuma ya bi ka kenan wanda ya zaki sahabi ya gama yawo ya gama yawo ya cuci kansa ya abu daman bi ma'ana ya abu al'imamu suyudi a nan cikin tanuri hawali ya ce ya abu ma'anarsa ya jari ya ce a cikin annihaya fi gari bil hadis ya fassara ya abu da ya jari ma'ana yana gudana ko yan fajiru yana tsatsafowa yana fitowa Allahu akbar dama sahabbai lokacin su din rauni ne an je yakin badar an je uhud an je kandak an je waye kulla a cikin rauni suke da ciwo wani ya ce fa azubair bin agwam yana da wani sara da aka yi masa a wajen yaki ɗansa yake faɗa cewa an muka zo muka saka yan yatsu mu guda hudu shigewa suke cikin ciwa ba a ma samu gatan da za a zo a haɗe shi tun yana ɗanye a ɗinke ba ya bushe ya zama nan ya bushe nan ya bushe tsakanin bushewar guda biyu na yankan da ba a samu gatan da za a sa allura a ɗinke shi ba shi ne suke zura 'yan yatsunsu yake shigewa cikin wannan raunin duk jikinsu rauni ne inda ana ɗaukan hoton sahabbai sai kayi kuka sun ka gani wani ba hanci wani an sari nan wani an bige nan wani an gutsire kunne wani ba 'yan yatsu wani hannunsa ya kare duk haka fa sahabbai suka koma ga Allah. ya addinin ya zauna. yasa annabi sallallahu alaihi da ya shiga rumfa a lokacin badar har sai da mayafin ya faɗi yana Allah an kashe su fa ba wanda zai ƙara bauta ma Allah in ka so ma ba za a bauta ma ba in ka ga dama ma sai ka hana bauta ko ba abin da zai shafe ka amma Allah waɗannan su ne addinin Allah ka kare su ka ba su nasara a gurin nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam har sai na baka yana cewa ya ishe ka magiya Abubakar yana ya ishe ka magiyar da kake haka وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء الله أكبر الله قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي من ذلك to ga wata fatawa kuma aka ce mata rauna fi man galaba huddamu min ru'afin saboda in kai haka in kai haka zuba zai dingai to sai ya ce mutum sai kuma yin sallah a haka to ya za a yi sallah a haka ba su jara kenan sai ya ce nuni za ka dingai Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamd Allahu akbar subhana rabbi ala subhana ba za ka yi kasa da hancinka ba saboda jini zai zuba sai ka ci gaba da sallah hancinka na kallon sama a haka za ka yi ruku'u haka za ka yi sujjada a haka za ka ɗago ima'an sun ce ima'i nuni kenan ko ba dama kai ƙasa da hancinka saboda jini zai kwarara sai zama hancinka na kallon sama kuma kana sallah saboda larura Allahu akbar yace mata rauna fi man galaba huddamu me za ku faɗa ko me ya fatawako shine ma tarauna nan gani ne na karatu ba idon ka kawai ba fi man galaba huddamu ga wanda jini ya rinjaye shi min ru'afin kamar haɓo falam an anhu jinin bai tsaya ba qala malikum sai ma mali ya ce qala yahya bin sa'id thumma qala sa'id bin musayyib ara a fahimta ta a ilimina a ganewa ta an yi mi a bi ra'asihi ima'an ya dinga nuni da ka to kaga nunin ma fa sai an yi shi kaɗan kaɗan saboda nunin in kai haka ka ba hanci dama ya zubo so da a hakan hancin na kallon sama a haka za ka raba sujjada da ruku'u in kai haka misali da shi shine kamar tsayuwa in ka dan yi haka shine kamar ruku'u in ka dan yi haka shine kamar sujjada tsakanin sujjada da ruku'un da ɗan kaɗan ne za ka dinga motsa kan kawai haka za ka yi sallah haka yi sallama sai ka fita hancin ka na kallon sama haka je inda za ka samu magani mun san sallah ba wasa ba ce amma yanzu mutum yana zaune fa ana sallah yaƙi ma fa ake Allah ya ce ai sallah haka wai za kun tafihim fa aqamta lahumus salata yaƙi ake na kara addinin Allah amma Allah ya ce ba uzuri ne ku yin sallah ba ah, to kuna yaƙan su dan ba kwa sallah dan ba sa sallah kuna yaƙan su ku kuma ba kwa sallah to ba kun zama ɗaya ba Allah ya ce ai sallah haka yadda ta samu komai zaka ga ana karɓar uzurin mutum azumi ana karɓa uzurin mara lafiya ana karɓa uzurin matafiyi amma ban da sallah sai dai a ce ga sallar matafiyi ga sallar rashin lafiya hajji yana da sharaɗin da in baka cika su ba kenan haka mutu baka yi hajji ba za ka je lahira waɗannan ukun da azumi da zakka da hajji wani har ya mutu bai ko ɗaya ba kuma sai ya shiga aljanna me azumi ya zo ba ka da lafiya rashin lafiyan ka zaunanne ne ba kai ta cewa ba zakka ta zo ba ka da kuɗi ba shi kenan ba hajji ya zo ba kuɗi ba lafiya ba shi kenan to me rage maka a musuluncin tauhidi da sallah to ita kuma sallah ba za ka ce ai bani da lafiya ba sai a ce akwai salatul maridi in ka ce tafiya nake yi a ce akwai salatul musafiri in ka ce yaƙi a ce a ce salatul khaufi in ka ce a gida nake a ce salatul hadiri ba yadda za ka kafi gudu <laughs> kaga ba dalilin da sa ka bar sallah abin da sa kawai ka bar sallah a ce ka haukace ko kuma baka kai lokacin da za ta zama wajibi a kanka ba kenan ko kuma ka hankalinka ya fita ka suma kai sati baka farfado ba to wannan sallar ta sati duk ta tafi ko ka farfado ba za ka rama ko ɗaya ba to kun ga sallah tana da muhimmanci to shi yasa aka ce duk da jini yana zuba a ci gaba da sallah yau mutum ba abin da yake zuba a jikinsa amma sai yin sallah qala yahya ƙala malikun wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika imam malik ce ni ma